Appel à la jeunesse, appel à la jeunesse, car nous sommes les transformateurs. Appel au Tchadien, appel au Tchadien. Wannan irin sautin kiɗa na mawaƙan gambara kenan na zamani ko rap da rukunin matasan masu haƙidar siyasa da ake kira da suna transformator masu ra'ayin kawo sauyi ke yin amfani da shi wajen yin kira ga matasa da su motsa daga barci domin neman canji na shugabanni. Wata budurwar ɗaya daga cikin waɗanda Sikse Masara shugaban rukunin ya janyo hankalinsu a game da halin da ƙasarsa ta caji take ciki, ta ce ta gamsu da manufofin matasan. Euh, da na haɗu da transformator masara dangane da manufofin da suke da su sun ƙayatar da ni sosai hakan ya sa na yanke shawarar shiga cikin wannan rukuni na masu neman sauyi da ake kira da faransanci da transformator. Jagoran masu neman canjin Sikse masara ɗan kimanin shekaru 35 da haifuwa masani ne a kan sha'anin tattalin arziki kana tsohon ma'aikacin bankin raya kasashe na afirka wato bad wanda ya bar aikinsa na bankin mai albarka domin zuwa rungumar abin da ya kira ceton ƙasarsa daga mulkin danya na idris debi wanda ya zo kan karagar mulki kusan shekaru 38 masara yakan yi amfani da kafofin sada zumunta irin su facebook da twitter domin janyo hankalin matasan a game da irin jawaban da yake yi le premier responsable de l'injustice du Chad, c'est évidemment le président de la République. Ya ce mutum na farko da ya aikata ba daidai ba a Chad shine shugaban kasar Idris Deby. Dole idan aka ce shugaba ne na kowa ka ɗauki alhakin abin da ya biyo baya da kuma abin da ke faruwa dan ba zai iya zama sabanin haka ba. On doit être responsable de tout. A farkon watan Yunin da ya gabata ne dan gwagwarmayar ya shirya gudanar da wani taro a birnin Injamena domin kaddamar da gungun na masu neman sauyi na rukunin da ake kira transformator wanda gwamnatin ta Chadin ta ki amincewa da shi a matsayin jam'iyyar siyasa. siyasa. A ranar shirya taron 'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla da kuma kulake suka tarwatsa su. Ya ce shugaban na Chadi yana cikin hali na ɗimuta da gigita. Me yake jin tsoro? sa da ke tasawa waɗanda ke da zumuɗin bauta wa ƙasarsu yana jin tsoro sosai. Wannan shine dalilin da ya sa har ya canza kundin tsarin mulkin ƙasar. domin da matasan a cikin kokowar neman mulki ta shugabancin ƙasar. shi da ya zo shekaru 38 akan mulkin yaya ya zo. Ƙasar ta cadi a shekarun baya-bayan nan ta gano ƙarin arzikin man fetur, sai dai duk da haka ci gaba ta fuskar jin daɗin rayuwar al'umma ƙalilan ne. Mutane kashi shidda ne kawai cikin ɗari ke samun ruwan sha na famfi da wutar lantarki, yayin da kashi ishirin cikin ɗari kawai suka iya karatu da rubutu. Sannan ga cin hanci da karɓar rashawa da ke ƙara samun gindin zama a ƙasar. Ala kulla hali dai, saƙon da ɗan gwagwarmayar sukse Masara yake sanya isar da shi zuwa ga al'umma ƙasar ta Chade, da wuya ya kai a gare su, saboda babu wata kafa ta rediyo ko talabijin da takan iya ba shi damar bayyana ra'ayinsa. Kana gwamnatin ta haramta yin tarikan jama'a a Chadin akan hujjoji na dalilan tsaro da ta bayyana, yayin da kafofin sada zumunta da ke zaman dama ta ƙarshe a gare shi, su ma kansu wani abin cikas ne sakamakon yadda gwamnatin ta Chade ta ɗauki matakin cire hanyoyin sadarwa na intanet wanda ba kowa ba yake iya samun sukuni.